الشيطان الرجيم ayar da maganganu guda biyu da aka kawo mana maganar farko hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim riwayar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina zaid bin radiyallahu ta'ala anhu a inda ake bayani akan cewa dalilin saukar ayar akan munafukai ne na cikin garin Madina sai magana ta biyu ita ce asarin sakin na Abdullah da Abbas wanda muka yi bayani cewa wasu malamai na hadisi suna ganin isnadin wannan asarin yana da rauni amma dai abinda kuma asarin ya kunta ya fassara aya domin asarin yana bayani akan cewa aya tana magana ne da waɗanda suka ce sun musulunta a garin maka amma kuma sun kisi hijira sannan idan yaƙi ya tashi tsakanin musulmai da suke garin madina da kafirai da suke garin maka sai su koyi bayan kafara domin ji waɗannan bayanan to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a turiduna an tahdu man adalla yanzu ku suna nufin ku shiryar da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fatar da shi to wa man yudlilillah wanda Allah ya fatar da shi falan tajida lahu sabila to za ka samu hanya ta shirya a gare shi ba za ka samu masa da hanyar shirya Allah subhanahu wa ta'ala idan ya bakar da wani a ƙarƙashin alƙadru sau ne kaddara wanda ta ganin damansa ta yadda ga damar ya tafiyar da duniyar nan to babu wanda yake shirya da shi shi yasa malamai suka ce shirya ta gida akwai al mutlaqatu sawiyya akwai al-hidayatul muqayyadatu shar'iyya akwai shiryatarwa ta gaba daya Allah madaukakin sarki shine ya shiryatar da dan adam ya shiryatar da dabba dabba tana da shiriya ta gane waye mai cutarta waye kuma mai ba ta abinci Haramin yaro yana iya gane wane ne ke ba shi alewa wane ne kuma in ya gamu da shi ne mara shi wannan malamai suna ce mata aliliyayatul kauniyyatul mutlaq Allah ya ba kowa wannan shari'a shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yake bayan da Fir'aun martani قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتم في الأول Ubangijinmu shi ne wanda ya ba kowane abu halittarsa ya halittu kowane abu sun mahada sannan ya shigar da wannan abu. Nan ba ana nufin shiryatarwa ta ajiyi Ba ana nufin shiryatarwa ta ajiyi ba, ana nufin shiryatarwa ta rayuwa. Mutum ya gane idan ya tafi gidansa ba zai fata ba in ya dawo. Wannan hajjaki ma na cikin wannan shi. Ita ce ake ce mata al-ilahi mutlaka. akwai al mukayyada. muqayyada الشرعيه akwai shirye gabuwa ta shari'a ita kuma wannan malamai suka ce ta kasu su, akwai hidayatu irshadin wata alibi akwai shirye ta koyarwa da kuma nuna hanya wannan aikin annabawan Allah kenan da malamai waɗanda suka gaji shine Qur'ani yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور aka ce ma manzo Allah kuma lallai kai kana shiryatarwa zuwa ga hanya madaidaiciya hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ake ce mata hidayat irshadin wa ta'dil aikin annabawa aikin waɗanda suka gaje su daga cikin malamai aikinsu shi ne su karantar da mutane su nuna musu daidai su jawo musu hujja su kafa musu dalilai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya shiryatar da shi a ƙarƙashin shirya ta biyu ita ce hidayat tawfiq Allah in ya ga dama sai ya datar da mutum sai ya karbi shiryatarwa annabawa sai ya shirya shine Allah subhanahu wata'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ma'aikin Allah ba ka gada ba ka da damar ka shirya da wanda kake sai sa Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma manzanni ma haka aka faro daga annabi Adam alaihi salam annabi Adam alaihi salam ya haifi ya guda biyu ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza annabi Adam alaihi salam ya yi yaka abin da zai je amma Allah ya kaddara cewa ɗaya daga cikin ƴaƴansa na farko to mutumin banza ne wuta zai shiga shine wanda ya kashe dan uwansa mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda zai yi kisan kai bayan wannan dan annabi adam din na farko to dan annabi adam din yana da kamar shulul zunubi na kisan kan da za a yi kan duniyar sai ba karamin zunubi zai samu ka kalli irin gawawwakin da ake zubarwa a wannan zamanin nawa ka kalli mutanen da ake kashewa a Syria ka kalli mutanen da ake kashewa a Iraq ka kalli mutanen da suke ta mutuwa 'yan kwanakin nan a masar to duk wanda aka kashe sai ɗan annabi adam na farko wanda shi ne ya fara yin kisa a ban kasa to sai an ba shi kamar shi. sannan Allah ya tashi nuna wa annabi Nuhu alaihi salam shi ma haka shi guda biyu matarsa da ɗansa ɗansa ya ƙi imani Allah da shiryatar da shi ba. duk da karantar wadda annabi Nuhu alaihi salam ya masa amma Allah bai kaddara ya shirye ba ba yi da hidayatu tawfiqi amma iyaka an masa ta ta'limin wa irshadin an karantar da sannan a gefe guda kuma matar annabi Nuhu alaihi salam shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya nuna masa cewa shi ke da shiriya ya nuna masa ababansa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya nuna masa abakan Abu Talib har ranar da Abu Talib ya mutu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa kallan musulunci yace ya am qul la ilaha illa Allah ce ya kai babba ka ce la ilaha illa Allah ka ce babu abu bauta da gaskiya sai Allah kalimatun uhajjuha biha laka inda Allah yawm al-qiyamah ke kalma ce ita nake son ka faɗi in an tafi ranar lahira ni zan tsaya a gaban Allah in kare ka da ita in ce ya Allah babbana a shigar da shi aljanna ya faɗa kalmar shahada a ran da zai mutu amma Allah bai bashi bai bashi wannan dama to ne Allah kuke sarki ya ce mana atriduna an tahdu man adalla Allah yanzu kuna son kuke sai kun shirye da wanda Allah ya fatar da shi wanda Allah bai ga damar ya shiryu ba shi yasa duk wa'azin da za a yi duk karantar suwar da za a yi duk lallatar da za a yi duk kafa hujja da za a yi duk buga misalai da za a yi a jawo ayoyi a jawo hadisai a jawo maganganun as-salafu a jawo maganganu masu kyau a buga misalai duk idan Allah bai ba mutum hidayat tawfiqi ba to babu wanda yake shi da kashi. man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya ga dama ya shiryatar da shi ya so shi da shirya to shine yake zama shiryayye sannan ita kuma bata Qur'ani ya kasa mana ita gida biyu akwai abdalan ba'id akwai abdalan malamai suka ce Qur'ani so tari idan ya ce abdalan to yana nufin fata ta kafirci Fata ta kafirci ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا duk wanda ya shirka da Allah ya haɗa Allah da wani a cikin bauta ko hakika ya fata fata bani san shi amma fatar da ta zama ba fata bace ta kafirci ko ana ce mata abdalan al-abdalan mubin inna abana lafi dalalin mubin in ji ayyan annabi yaqub alaihi salam to wannan ne a tafaici to da ka Allah subhanahu wataala ya shirye ta shiriya baka isa ka shirye ta da wani to za mu tashi aya ta tamanin da tara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa law tafkuhu da kama kafar Wasu wa law tafkuhu ta kafar لا تشغل منه أولياء bismillahir Allah subhanahu ta'ala ya ce wa tulau taqfuhuna waɗannan da ake muku bayani a game da su waɗannan kafiran waɗannan munafukan burinsu shine waddu sun yi buri sun kaunaci lau na kuma ba ku zama kafirai kama kafaru kamar yadda suka zama kafirai fa takununa tawa'a sai ku zama daidai a duniya sai ku zama daidai a lahira wutan ku ta zama ɗaya burin su kenan saboda haka Allah ya ce fala tattakhidu minhum awliya kafuriki masoya a cikin waɗannan kafira hatta yuhajibu fi sabilillah hatta sun yi kaura domin su bi hanyar Allah fa in tawallau in suka kauda kai suka kibin wa'azin da aka musu da ayoyin da aka ja musu to fa khuzuhum ku kama su a matsayin fursunonin yaki wa qutuluhum kuma ku karkashe su wa wajadtumuhum duk inda kuka same su sannan wala tattakhidu minhum waliya kakkuri wani masoyi a cikin su wala nasiran ko kuma wanda zai taimake ku ko kuma ku wannan aya aya ce mai sauke da sakonni masu yawa da ayoyin da za su biyo bayan guda biyu ayoyi ne da suke bayani akan an alaƙatu dauliya ya ya kamata ƙasashe na duniya su yi mu'amala a tsakanin junansu ko yaya ya kamata daula ta musulunci ta yi alaƙa da dauloli waɗanda ba ita ba waɗanda ba na musulunci ba Shi ne. al-ustaz sayyid qutb Allah ya gafarta masa yake cewa hadhihi ahkamu waɗannan hukunce-hukuncen da za a yi mana bayanin su a ayoyin da suke gabanmu musamman wannan ayar ta farko da kuma ayoyin da suke biye mata to fi mu'amalati al-ma'askari wannan ayoyin ko hukunce-hukunce ne da suka shafi tsari na sojoji waɗanda suka bambanta ƙasa da ƙasa ya tsabakun min alqawaid anshi a al-islam wannan wani yanki ne daga cikin ƙa'idoji wanda musulunci ne ya samar da su bi awwali marratin fi tarihin bashariyya a tashin farko a tarihin duniya tarihin duniya ba a san ƙa'idoji na zamantakewar dauloli ba sai da musulunci ne ba a da abin da ake ce musu alƙawanin tauliya ba a da dokokin ƙasa da ƙasa to majalisar ɗinkin duniya shi aka kafa ta bayan an an gama yakin duniya na biyu bayan an gama yakin duniya na biyu sannan aka kafa majalisar ɗinkin duniya sai da aka kafa majalisar ɗinkin duniya sannan aka samar da international law aka samar da alƙawanin tauliya dokokin ƙasa da ƙasa amma yau ana maganar musulunci shekarun sa nawa musulunci yana neman shekaru dubu dubu ɗaya da ɗari biyar musulunci yana neman shekaru dubu ɗaya ne da ɗari biyar tun a wannan lokacin musulunci ya ba da tsari abinda mu na fito suke ce musu asiyar asiyar yaya daular musulunci za ta yi mu'amala da daulolin da suke kusa da ita ko daulolin duniya ga baki daya لتنظيم المعاملات الدولية sai kusur ya ce domin tsara dokokin ƙasa da ƙasa. kaji ƙawa'i da ukura haji bin mu'amala, sannan da ɗauko da riƙon ƙa'idoji na daban domin yin waɗannan mu'amalolin. Yaya musulmai da suke ƙasar musulunci za su yi mu'amala da daular da ba ta musulunci ba. Zai tahkimi saifi ba wai kawai ai amfani da takobi ba yaki ba ka'idoji na yaƙi ba ya za a yi daular musulunci ta zauna lafiya da daulolin da ba na musulunci ba wa man fi quwwa ba kuma sai an yi amfani da tsari na ƙarfi ba wa shari'atin qadi ba kuma sai an yi amfani da ka'idoji na ko kuma ah, dokokin abin nan daji eh, ba yadda dabbobi suke yin wanda ya fi ƙarfi ya kashe wanda bai da ƙarfi musulunci ne zo da wannan tsara sai kutub ya ce inna oruba bi qanuni haddauli ce kaga ƙasashen turawa Ƙasashen turawan yamma da dokokin da suke da shi na kasa da ƙasa wa kullu ma tafarra'a anhu min al-munazzamat ad-dawliyya da kuma duk abin da ya rarraba na dokokin ƙasar nan na ƙungiyoyin da ake da su na duniya ana da kungiyar lafiya ana da kungiyar kula da masu gudun hijira na duniya ta duniya ana da kungiyar kula da kananan yara ana da kungiyar kula da ilimin kimiyya ana da kungiyar kula da makamai duk ga sunan a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya to shi da sai kutub ya ce duk da waɗannan abubuwan da ake da su lam tabda fi hadha al-ibtida'i illa fil qarni as-sabi'i ashar al dokokin duniya da turawa suke takama da su a yau ba a san su ba sai da aka kai ƙarni na goma sha bakwai ƙarni na goma sha bakwai na miladiyya a lokacin turawa suka san ya za su yi alaƙa da ƙasar da ba ta su ba amma su fito ma a ƙa'ida a zama ana da su a rubuce to sai da aka kafa majalisar ɗinkin duniya sannan aka san yadda za a yi mu'amala tsakanin kasa da kasa a ilmance har ake koyarwa a makarantu na jami'o'i shi ne alhadi ashar alhijiri ƙarni na goma sha ɗaya bayan hijira sai da shari'ar musulunci ta shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya sannan turawa suka san dokoki na ƙasa da ƙasa alhali mun ga waɗannan dokokin nan zuba a cikin littafanmu na musulunci to ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa dulau waɗanda ba su ba kafirai burin su sun yi buri ku kafirta kama kafaru kamar yadda suka kafirta fata kununa sawa'a sai ku zama ɗaya da su shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a wata aya yace ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wallahi ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka bi wani bangare daga cikin waɗanda aka ba su littafi yahudu ko nasara to wallahi za su mai da ku zama kafare bayan za ku da imani burin suke yanzu duk tsangwamar da ake ma musulunci a duniya da musulmai za su kafirce su lalace to sai a dawo kuma a rungume su kowane irin kafircin suka ɗauka kowane irin nau'in kafircin suka ɗauka to za a dawo a yi kawance da su laifinsu kawai shi ne fi imani da Allah sun ce musulunci za a yi a ban amma ranar da musulmai za su kafirci to shi ke na ranar za a shi Amerika za ta so su Ingila za ta so su Rasha za ta so su kowace kasa daga cikin kasashen da suke faɗa da musulunci to za su so musulmai kuma za su yi kawance da musulmai saboda haka akwai maganganu na kafaran duniya waɗanda suke tabbatar da haka da bakinsu akwai wani katon kafiri ya mutu tintini ana ce masa Lawrence Buwan yana fada yana cewa إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي a lokacin da suke mulkin mallaka lokacin da suka fito su mallaki duniya yake wannan bayanin yake cewa wallahi musulunci shine bango da ya zama na karnaki a gaban mulkin mallaka musulunci shine ya zama karnaki ya hana ya hana mulkin mallaka na turawa ya yi rawar gaban kansu to da kama damar akwai musulunci to turawa ba za su daɗin yadda suke son su miƙe ƙafarsu su buɗe idan su suwa ya a cikin duniyar nan ba in ji ɗaya daga cikinsu sannan ya faɗa a wani bayaninsa da ya yake cewa kana kawai yukhawifuna na bi shu'ubin muktali ba. shugabannin mu suna tsoratar da mu a game da jama'u kala kala shugabannin turawa suna tsoratar da mabiyansu akan ƙungiyoyi ko kuma jama'u kala kala in ji shi lakin na ba da ikhtibari yace sai dai mu kai yanzu mun gano bayan mun yi bincike lam najid mubarriran li mithli tilka al-makhawif yanzu ba dalilin da zai sa mu ji tsoron waɗannan al'ummata shugabannin turawa suna tsoratar da mabiyansu kan jama'u ko mutane mabambanta ko kasashe mabambanta to shine wannan kafirin yake cewa amma su yanzu sun binciko sun gano ai babu dalilin da ma za a ji wannan tsoron sai ya tafsiri ya rarraba bayani yace kanu yukhawifuna na bil khatr al yahudi ce sun kasance suna tsoratar da mu suna cewa yahudawa abin tsoro ne wal khatar al yabani al asfar sannan suna ce mana japan kasar japan wadda tana asiya ne ko tana asiya suna tsoratar da mu game da japan wal khatar falshati sannan suna tsoratar da mu a game da rasha lakin da ta bayyana lana sai da daga baya mun gano annal yahuda kum asdiqauna daga baya kiristoci sai suka ce sai muka gano ai yahudawa abokanan mu ne kawayen mu ne wal banashifatu na hulafa'una sannan su kuma yan rasha masu mulkin gurguzu su kuma sai muka gano ai ashe za mu iya haɗa kawance da su za su iya zama kawayen mu amma yabaniyun amma ƴan ƙasar Japan fa inna hunaka duwalan demokratiyya to akwai wasu dauloli na demokratiyya kabiratan masu girma da takaffar bi muqawamatihim waɗanda za su iya yakar su ba matsala bane a duniya lakinnana wajadna anna al-khatar al-haqiqiyya sai dai mun gano cewa haɗari fa babba na gaskiya alaina akan mu wujudul fil islam shine musulunci wannan wani katon kafiri ne daga cikin ɗan mulkin mallaka turai yake wannan bayani ku fahimci bayaninsa ya ce da shugabanninsu suna tsoratar da su a game da ƙasashe waɗanda ake ganin sun taso suna tsoro za su danne su ƙasashen da ake tsammanin za su danna ƙasashen turai sai ya buga misali da ƙasashe guda uku ƙasar farko ƙasar yahudawa ƙasa ta biyu ƙasar Rasha, ƙasa ta uku ƙasar Japan. Sai ce sai suka gano a shi waɗannan ƙasashen kolo kole, ta shiga bata zauna ba ne. Abin da suka gano shi ne babban haɗarin da yake fitar da su shi ne musulunci. Wa fi shi ala tawassul kuma yadda musulunci yake yaɗuwa kamar wutar dare haka musulunci yake cin ƙasashen turai. Yanzu wani abin da zai baka sha'awa shekaran jiya zuwa jiya akwai dokar da aka yi a faransa tilke ta hana sa ita. kila mutane sun san an sa doka ba a yadda mace ta sa ni niqabi ko ta sa hijabi a kasar faransa amma wayen da suka yi shine majalisa ta kasar faransa sai ta fitar da doka ta ce dukkan wani abu da ya zama alama ce ta addini ba a yadda a ramsu الرمز الديني religious symbol alama ta addini to an hana a fito da ita a fili sai aka ce irin yan hulan nan da yahuda suke sa wannan la'anan hulan wanda ba ta rufe ɗaya bisa goma kai aka haramta ta a ƙasar faransa sannan cross da kiristoci suke sa shi ma aka ce an haramta amma duk abin da ake so a haramta shine ita hijab mu a musulunci ba arramzu dini bane ma'ana ba addini bane wajibi ne idan aka ce arramzu dini shine abinda in ka ga dama ka sa in baka ga dama ba kai ka in ka ga dama ka sa shi alama in baka ga dama ba kai ka shi a matsayin alama shine ake ce mishi arramzu dini amma hijabi mu a musulunci wajibi ne wajibi ne na shari'a mace ta rufe kanta ta rufe wuyanta ta rufe jikinta Allah subhanahu wa ta'ala da zai yi umarni da hijabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a gidansa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yujnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'tayna shi ya kai annabi ka faɗa ma matanka da ‘ya'yanka da sauran matan mummunai, ki kasa kasa da jilbabinsu, lullubin su ya kasa wannan ne ya fi a su a gane su cewa su musulmai ne ba za a cutar da su sadaka wajibi ne hijabi a musulunci to abin da nake son kai ku zuwa gare shi ne. sai aka sa doka tun matar da aka ganta ta sa niqabi ko ta sa hijabi a kasar a kasar Faransa ko za a kama ta kuma Dan sanda na da damar da zai kama ta ya fanta wannan ya cire mata to shine shekaran jiya wata musulma ta zo ta sa kaji tana tafiyar ta sai dan sanda kawai ya zo ya gamu da ita dan sanda faransa sai kawai ya zo ya kama ta cire mata ko zai cire mata ashe da yana kusa sai ya zo ya bigi ɗan sanda aka fara dambe to wannan ya jawo aka yi ta zanga-zanga har da kone-kone a faransa ba su suka ja ba to kun ga abin da ake kenan sannan a faransa yau halin da ake ciki akwai musulmi sun kai miliyan bakwai a ƙasar faransa duk da takura musu kuma suna da jinsiya ta faransa su ƴan ƙasa ne ba isa a kore su ba ba ƴan cirani ba ne ƴan ƙasar faransa ne kuma musulmai sun kai miliyan miliyan bakwai a faransa faransa tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya musulunci wanda mafi yawancin mutane ba su gane shirinta a tarihin musulunci a kasashen turai ba kasar da ta cuci musulmai kamar faransa ko spain ba ta cuci musulmai ba kamar ta yakin da aka yi ake ce musu alhububu salibi yakin da turawa suka zo suka yaƙi musulmai suka tankashe musulmai faransa ta shugabanci wannan yaki har Allah ya kawo ƙarshen su a masar suka shiga masar a ƙarƙashin shugabancin eh, jagoransu da ake ce mushi Luwai. attaji abin da denite louis denite wanda aka kama shi aka saure shi a wani waje da ake cin sudaru lukman eh har malamai wani wani wani mawaki wani mawaki yake waka ki sa kullul firisi idama jiktahu مقال صدق من قبول النسيح دار لقمان على حالها والقيد باقي والطواشي صبيح القصيدة في حكا يكي بياني حكا Iyayya da kafirai suke mu musulunci a fili take to shi ne wannan baturan gashi abin da ya faɗa yace hadarin su ba a faransa ba ba ba a rasha yake ba ba su da matsala da rasha ba su da matsala da jama'a ba su da matsala da yahudawa matsalar su tana cikin musulmai ranar da musulmai suka fahimci cewa waɗannan kafiran makiyansu ne to ranar bayan gidan waɗannan kafiran ya bushe ranar bayan gidansu ya bushe za su gane akwai wani prime minister da aka taɓa a ƙasar Isra'ila ana ta mishi Gladstone ya yi wata magana yake cewa ma da ma hadha alquran mawjudan fi aidil muslimina yace wallahi matukar wannan alqur'ani yana hannun musulmai sun yi hukunci da shi da gaske anan a urubba as-saytara a ash Ya ce, wallahi turawan yamma ba su isa suke cin mulki su iya kama kasashen larabawa ba shi ne ashaq ai musulunci a can ya taso ko yake wallahi ba da muku musulmai za su riko da alqur'ani alqur'ani na hannun suna karanta shi suna aiki da abin da alqur'ani yake wallahi tura ba za su taba kama kasashen musulmai ba ba su ita su iya musu wani abu wannan kafiri ne ba yahudi ne yake wannan shaidar sannan wani da ake ce mishi oriyon shi ma ya taba zama Firaministan ƙasar Isra'ila yake wani bayani yace inna akhsha ma nakhshahu an yazhara fil alam al arabi muhammadun jadid to wallahi abin da muke jin tsoro shine nan gaba a kasashen larabawa a ce wani mutum kamar annabi muhammad ya sake bayyana in aka sake samun wani mutum mai kamanta aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to yace kashin ya kushi to daga shi yasa Allah mana shi ya bayyana mana anan yake cewa wasu waddu ku takfuruna kama kafa, ta kunu fatakununa sawa'a kafirai burin su shine ku zama kafirai kamar yadda suka zama kafirai sai ku zama daya sai ku zama daya dan za su yi ko muku hannu sai ku haɗe shi kenan ku ci abinci tare kun zama ɗaya, babu bambanci daga nan babu tsangwama ba za a tsangwale ku a duniya ba za a ba ku komai kasashen ku za a basu ku mallaki makamun kare dangi za a ba ku mallaki makamun nukiliya za a ba ku dukiyar ku za ta yi yawa komai za ku ji daɗi abin da suke bukatar su shi ya sa yasa ne, kafirai ko yahudawa ne ko kiristoci ne ko matusawa ne su burin su shine ya za su da musulmai ya za su lalata musulmai musulmai su lalace idan ka faro daga tarihi tarihin musulunci tun daga tsohon musulunci irin makircin da aka shirya ma musulunci duba fa saboda wannan ne fa aka yi gazwatul ahzab gazwatul ahzab da aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijira wanda ake ce masa gazwatul khandaq kafirai ne na duniya da munafikai suka yi ittifaki suka yi haɗin baki suka yi mu'amara akan ya za a yi a zo a yi musulunci faɗin fada, a gama da annabi sallallahu alaihi wa sallam, a gama da sahabbansa shi kenan ya zama ko tarihin musulunci babu abokan aka aika ma kowane kafiri da ke wannan yankin cewa ba a yafe masa ba idan bai zo ya halarci wannan yakin ba shine Allah subhanahu wataala ya dunkule mana abin da ya faru na ghazwatul ahzab a cikin surat al-qur'ani ya kira ta da suratul ahzab ku duba yadda ake nuna waqi'in abu id ja'ukum min fawqikum ko wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balaghatil qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa tulbilu zilzalan shadida kafirai suka zo ta sama wasu suka zo ta kasa ana nufin wasu suka zo ta saman garin madina wasu kuma suka zo ta kasa inda ya zama sama ne tudu wasu suka taho ta nan wasu suka taho ta kasa inda ya zama kwaji ne sannan musulmai hankalinsu ya tashi idan musulmai ya kwakwale ya fito kwaro kwakwa idan ya fito dara an shiga tashin hankali Suka san musulmai suka kawo nan suka kawo makogaro kowa da ta zafe ke yau shi kenan an gama da mu ana cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da wata irin iska ya aiko da wata irin iska ta girgiza kafirai karshe haka suka rika zanzarewa suna guduwa Allah madaukakin sarki karshe sai ce waka fallahu lil mu'minina Allah ya kafi yakin daga hannun mummunai ya musu aka ce kowa ya tafi gida an gama yaki wannan shiri ne fa na kafirai kafiran duniya haka suka yi tun annabi sallama na da rai ya koka ga sunan ba su da ga iyakar su mun faɗi ran nan manzo da sama da kansa domin kare irin wannan kafircin da burin kafirai su zama su mai da musulmai kafirai sai da manzon sama ya fita da kansa ya yaki su ashirin da shida manya-manyan ya koka sannan ya aika da sakonni aka yaƙi so talatin da takwas saboda ne saboda kara musulmai daga shirin kafirai da irin yadda suke son sai sun kafirtar da musulmai Annan sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka zo aka shirya shari mafi yawancin laraba duk suke yadda. suka ce ai dama manzo Allah ta sama shi ya zo da musulunci tun da ma har sai mutu to shi kenan sun ma fita sun ban musulunci wasu suka ce suna nan a cikin musulunci suka ce amma ba za su ba da zakka ba su zakka ce ba su yadda da ita ba ya za a ce an kama da wani abu mutum shi ya ji shi ya ji shi ya ji shi ya ji gumin shi ne sannan kuma ce ji wani abu har kashi ɗaya bisa arba'in ya bada su ba za su bada ba sai ina rabi Allah an ya yaƙi dan wannan sannan ku duba yaƙin da aka yi na kadisiyya a iraq a lokacin an ce iraki ƙasa ce mai faɗi ta kunshi irakin yanzu da kake yi. ta kunshi Iran ta kunshi kasashen da ake ce masu obasi tanki abin Abinda duwalu ma wara an duk wannan saboda kafirai so suke sai an kafirta musulmai sai sun ban musulunci aka yi yakin da ake ce masa ma'arakatul yarmouk wanda shi kuma yakin da aka yi masa biladu sham kenan in an ce biladu sham ya kunshi siriya yanzu ya kunshi Isra'ila ya kunshi Filistin ya kunshi Jordan ya kunshi wani bangare na Isra'ila na Masar kamar Sina da wani bangare na Lebanon duk waɗannan ana ce su biladu bisha aka yi wannan yakin a zamanin khalifofi guda biyu ta kiruna abubakar da sayyidina kuma rafi Allah ta'ala ali domin me domin kare abinda kafirai suke nufi na sai sun mai da musulmai sun zama kafirai in ko ba su zama kafarai ba to su kashe sannan bayan an kubuta daga wannan sai kuma ga wata fitina ta take tasowa aka samu wani bai hude dan kasar Yemen da ake ce masa Abdullahi bin Saba ya taso yace ai sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu farko yace shine wasiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yayi wasiya shi zai zama khalifa aka kwace masa khalifanci na Abubakar ya kwace na Umar ya take kwacewa sannan na Usman ya take kwacewa kai halin da kwato hakkinka sai na ali ce kariya kake ni ba wasiyin manzon Allah ta sallallahu alaihi karshe ma yaje ce ai kai Allah ne ce kai Allah ne dinne dan sai an kafirtar da musulmai yadda kafirai suke shi na ya za a yi sun ga musulmai sun zama kamar su shi yasa aka kai aka kafa shi'a ai asalin shi'anci yahudanci alaka tsakanin shi'a da yahudanci ba za ka bambanta su ba dan juma ne da dan juma dan juma ne da dan juma uban ɗaya ubansu ɗaya su ɗaya wanda ya kafa su a tarihin musulunci sai ne abdullahi bin saba al-yahudi ibn sauda shi ya kafa su shi yasa limamu sha'abi Allah ya gafarta masa sai da ya kawo kamanceceniyar yahudu da shi'a sai da ya kawo kamanceceniya ya kai talatin ta kai talatin al-imam a cikin littafin sa min sunna fi naqd kalam ash-shi'a wal qadariyya sai da ya kawo waɗannan fuskokin kamanceceniyar yahudawa da shi'a da karatu muke yi da yawa mutum ya je karanta za ka ji abin da aka kamanceceniya tsakanin shi'a da yahudanci ba su da bambanci da shi an ci da yahudanci abu ɗaya ne kuma su dai uban su ɗaya yasa a tarihi ka taɓa jin an ce shi'a sun yaƙi isra'ila sai dai yan hizbu shaitan yan hizbu wannan suke sama kansu yan la da suka zo su ma ba sun yi bane wai don su yaƙi isra'ila a'a sun yi ne don su kara wata manufa ta su da kansu amma babu rikici tsakanin shi an ci da yahudanci ba su taɓa ijima kuma ‘yan shi'a ba su taɓa yaƙar waɗanda ba musulmai ba a duniya a tarihinsu a tarihin ‘yan shi'a ba su taɓa yaƙi da kafirai ba sai dai su yaƙi da musulmai sai dai su yaƙi musulmai ka je ka karanta tarihi a tarihu maktubun wa maktubun ikrahu ka karanta tarihi اقرأ التاريخ اللي فيه العبر فن قوم الليل يدعون الخبر شكا كعن تتاريخ أسكن تاريخ أقوي أبو اللغة وسمت أن يسمى تهدم بسن تاريخ با. إن أنا سمع بتدك كي أحانا كتعن تاريخ وكتن تاريخ بإناء أكتو سنشي من لم يعرف السيرة لم يعرف المسيرة دو وانجا بيسن إن أكتاكو وديسن إن لا أكتاكو إن أنا سمع واوان تدك لأنك في أمان جدك تاريخ ملاك تاريخ to aka yi wannan buri shi ne sai musulmai sun kafirta sai an kafirtar da musulmai burin suke aka ci gaba a tarihi aka zo aka samu al'ubudu aka samu harshe su ta tatar wasu mutane ne da suka zo daga gabashin duniya masu matukar bala'in kisan kai suka taso daga gabashin duniya suka zo kasashen musulmai suka kashe musulmai suka yanka su akan ne akan musulmai sun yi imani da Allah akan musulmai ba akan kan su ta kafirci suka ba su kuma ta ka addinin su majusanci ne Addininsu majusanci ne in an ce mutum ba majuse ne wanda ba kirista ba kuma ba ba yahudi bi islam ce suka yi ta kashe musulmai suka yi ta kashe musulmai har ƙarshe dai suka kawo ƙarshen daular musulunci da take Baghdad a daulatul Abbasiyya a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida. Suka kashe khalifa na ƙarshe suka fito da shi a tsakar rana suka yanka shi. Duk dan me? Dan musulmai ba su kafarta ba. Wasu lau tafkuhuna kama kasaru ba ta kununa sawa'a. In abinda suke so ku kafarta in ku kafarta sai ku zama kamar su. sai ku zama ɗaya sai su ƙale muku zauna lafiya amma ma da muku ku kafin ta ba to yaƙi tsakanin ku da su har illa ma sha Allah sannan bayan an gama ta tata sun zo sun gama nasu tatar cikin ikon Allah waɗanda suka saura daga cikinsu da kansu suka zo suka musulunta cikin ikon Allah sannan aka zo aka tace wani shirin na alhubu salibiyya alhubu salibiyya wuce turawa kafirai suka taso ya za su ce sun gama da musulunci suka yi haɗe da aka samu alhamla alhamla bataliya bataliya tara a shekaru mabambanta in aka ce bataliya ma ya ɗan kuta in an ce hamla shine ma jama'a masu yawan gaske waɗanda za su zo suna da wani shiri na isar da wata manufa shi na ke cima alhamla da larabci to sai da aka samu tisku hamla ya za su gama da musulunci duba abin da suka aikata ma musulmai a ƙasar andalus musulunci ya shiga ƙasar spain tun zamanin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu tariq ibn ziyad almajirin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala an shi ya je ya buɗe kasar andalus ta tashi daga hannun kafirai ta dawo hannun musulmai aka zo aka sake samun tajidin wannan abin da din na musulunci a kasar Spain a ƙarƙashin alqa'id da ake ce masa Abdulrahman Dakhil sai da musulunci ya shekaru sun kusan 800 a kasar Andalus musulunci ake zalla aka kafa daula ne kyau ta musulunci ne adalci aka kafa ilimi aka kafa jami'o'i ba jami'a kai ba shahararriyar jami'ar musulunci jami'a ta kurkwaba jami'a mai sunan jami'a da farfesoshi mai fitar da zaratan malamai a fannuna mabambanta musulmai suke wannan turawa suka zo a ƙarƙashin wannan albubu salibiyya suka fada littafan da aka rubuta na musulunci wanda aka rubuta na ilimin kimiyya da ilimin fasaha da ilimin rayuwar dan adam suka kwace wanda za su fata suka tafi da su kasashen su wasu kuma suka yayyaga wasu suka fakkuna su ya kai ma baka fito ka ce za ka je masallaci ba a gidan su har ganewa suke sai a tsaya a bakin kofar gidanka da safe wanda suka ɓoye ba su fito sun bayyana musulunci su ba sai a ɓoye da safe a zo kofar gidanka in aka ji ana zubar da ruwa a gidanka wato an yi wankan janaba kenan da safe to sai a shiga a ka da kai da iyalanka ga baki da ayanka kaga wani abun kunya ya faru kafiri sai ya tsaye da musulmi zai kashe shi sai ya ladiba sai ya ji auya manta da takobin sai ce zauna a nan ka tarar sun ce sako ta bi in kashe ka musulmi ya zauna ya jira shi sai ya ji ya ga ya kulla kan musulmi bai tashi ya gudu ba wannan duk abin da kafirai wanda ya waje ban fahimci har halin da ake ciki a yanzu duk wannan abubuwan da kake jin ake na rikita ta duniya shi duk ban wa dole ta kuru ne kama kafin fata kuru na sawa'a ta misali abin da ya faru a kasashe aka ga mutane na abin da ke faruwa yanzu a kasashe kasashen duniya kun ce demokrasiyya kuka kawo ga mutane ita kuke so a yi mutane sun zo sun kafa jam'iyyarsu sun fito sun yi tatara. duk ka'idojin da ake bi sun bi kuma kun kafa gwamnati kun ce ba ku yadda da ita ba kun sa a rubuta sai ke nan wannan bayan wannan al'ubu salibiya sannan suka sake dawowa su zo istimari suka zo mulkin mallaka kasashen musulmai haka aka sa su a faifai kasashen turawa suka kwashi kowa ta kwashi rabatta ingila ta ɗibi nata karansa ta ɗibi nata ko cigal ta kwashi ta kwashi nata ko wannan ta kwashi nata duk suka kwakwata suka kada kasashen musulmai gida-gida aka turo sai dai a turo muku da sojoji daga ƙasar ingila ko da ƙasar faransa a turo muku tsarin ilimi a turo muku likitoci komai sai dai a muku banzaye ne yan ƙasa ƙasar ku amma komai ba na ku bari a kwashe tattalin arzikin ku a tafi da shi a kwashe kasannin ku tafi su gina musu yi musu gine-gine ba haka aka yi ba shine mulkin mallaka duk kakanninmu nan su suka gina su suka su suka gina kakanninmu ina nufin bakaken fata yan afirka musulmai su suka je su suka gina ingila da faransa da ake cewa shi shine birnin da ya fi kowanne kyau a duniya to suwa suka gina shi auduganmu littafanmu aka kwashe. akwai wani dokta da ya wani bincike akan atturatun Najeriya akan ilimi tsohon ilimi da ake da shi tsofaffin littafai da ake da su a Najeriya binciken shi ya kai shi Ingila aka kai shi wani museum ɗakin ta gidan tarihi ya ce da ya ga littafan ɗan fodiyo littafan ɗalibin ɗan kanin samana abdullahi littafan kanin ɗansu ma'ashek Muhammadu bello a sulfa ya ce a ke da ya hawaye sun sace sun tafi da su shi ne ba waɗannan ba su ne ba turawan da mutane suke tafiye haka shekara da kula ta kwallo har ka ce kana da kulob ta kwallo kana shi zuwa da arna akwai ban mamaki a ciki wallahi da musulman duniya sun fahimci kafirci sun fahimci kafirai da irin makircin da suke musu wallahi tallahi ba za ka so ka ga wani kafiri ba ma a banka ka gan shi ma ba za ka so ku haɗa ido ba balle har ka ji kana son sa a zuciya balle har ka yi koyi da shi mutane ne abin kyama sannan sai sai kuma aka zo aka sami yan mission mission ai wannan mission kowa ya sani mission fadda musulmi na mission fadda musulmi ko ba haka ake cewa ba mission me aikin su shine tawfir su kiristantar da musulmai a Najeriya nan mutane nawa ne asalin tarihin gidansu musulmai ne amma an juya da gidan sun zama kiristoci a nan yi walau shi na kan mai tulkuyuta ta gidaje nan da yawa a tarihin nan an san asalin su musulmai ne amma yanzu sun zama arna sun zama sun zama kafirai ta hanyar ne ta hanyar ɗan mishan waddu su takfuruna kama kasa kasabu fatakununa sawaa bayan wannan ga shiraki. a yan jami'a su kuma in ba a kama ka a waje ba to in ka shiga jami'a sai a kama ka ta hanyar bincike turawa ne sai ka samu bature ya haddace alqur'ani ya haddace sahihul bukhari ya haddace tallafin addinin musulunci amma ya yi wannan ne domin ne ma musulunci makirci ya zagi manzon Allah sallallahu ya kawo tuhuma game da tabbatar ma alqur'ani ya kawo tuhuma game da tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shubuhohi a game da siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan suna nan ga suna duk a ƙarƙashin me tulau tafkuruna kama kafaru fa takununa sawa'a to daga ƴan uwa ya kamata mu fahimci kafirai da kuma irin makircin da suke shirya mu musulunci burin shi ne yadda Allah madauki take ya faɗa mana mu zama kamar su mu kafirce sai mu zama ɗaya Allah ta sarki la qaddaran ma. Allah ba zai kaddara haka ba da izinin sa Allah ya tsare mu Allah ya shirye ta mu insha Allah kuma za mu tsaya a cikin karatu na gobe in Allah kai mu da rai da lafiya cikin ci ba wani ba a ko ko akwai ne akwai neman ce musu musabai ita kuma ga tambayoyi kamar yadda aka saba malam ya malam don Allah menene hukunci shan maganin da ke hana al'ada domin yin azumi wata Ramadan ga baki daya wannan wasiƙa wannan duka tattare da na ce muku takaddun suna da yawa to da kai kadan kadan ake yi mu malaman mu na wannan zamanin malaman addinin musulunci manya manyan malamai sun yi sabani a game da hukuncin mace ta sha magani domin ya tsayar mata da jinin haiba domin ta yi azumi ko kuma ta je ta yi aikin hajji ba tare da ta samu matsala kai ba yanzu ba cin can da akwai atari ba wasu suna ganin ya halatta wasu suna ganin ke halatta amma dai malamai suna cewa magana ta fi inganci ta ce ya halatta mace ta sha maganin da zai tsayar mata da jinin haiba domin ta azumi ba tare da ta sha ba ko kuma ta je aikin hajji ba tare da ta samu matsalar yin tsawaki ba suka ce da sharadi na farko a samu likita kwararre amintacce masani wanda zai ba da shaida cewa in ta sha wannan maganin ba zai cutar da ita ba domin irin waɗannan magungunan kuma bincike na tabbata cewa kuma suka cutar da mace sai su iya tsirkita mata al'ada an ba ta ta sha ne tsaya mata na wata uku to daga kuma lokacin da zai zo sai ya rikici sai ta koma ta zama haza, sai ta haza kullum cikin zubar da cikin to an samu likitan da zai ba ta wannan maganin kuma ya ba ta tabbacin cewa ba zai cutar da ita ba to ya halatta mace za ta kisha. amma duk abin da ya fi shine ɗan uwa jinin al'ada kamar yadda sunan shi ya ce da hausa jinin al'ada to al'ada ce kamata, ba fa jinin cuta ba ne so da haka mata da suke zubar da wannan jinin jinin aiba ba cuta ba ne jini ne da yake fitowa daga mahaifa domin ya tabbatar da cewa babu ciki a mahaifa babu da a mahaifa kuna ka mace ta bi ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala yadda Allah ya halice lokacin da aka zo za a je aikin hajji aka je za a yi hajji shi ke nan da na'ashi ta ce to sai ta fara sai jinin al'ada ya zo mata sai ta fashe da kuka yanzu kowa zai zo ya aikin hajji lafiya ita kuma jini sai ya zo mata to shine aka tafi manzo Allah sun ne je same ta sai ya ce iqdi manatika kullaha ghayra an la tasufi bil bayt yace ta aikin hajji shi amma da dawaci za ka yi sa'ayi za ka je mina za ka zaman arafat amma ba za ka yi dawaci ba to shine ma har manzo Allah sun ne ke cewa inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati hawwa wannan wani abu ne da Allah ya rubuta ma ƴaƴan nana Hawwa wato ƴaƴan Annabi Adam mata ko da haka mace kanta shashi yafi amma idan ta ga tana da za ta sha kuma akwai likita a littacce kwararre gynecologist wanda zai iya ba ta fatawa ya ba ta maganin kuma ya ba ta tabbacin cewa ba za ta cutu ba to babu laifi da shi akwai malaman da suka ba da fatawa sadaqan sadaqan wa khalaq malam dan Allah wata fatawa ce mafi zama daidai dangane da mace mai ciki ko mai shayarwa da ba za su iya azumi ba to abu abu guda biyu ne akwai ta tsakiya sun zama uku ce akwai fatawar da ke cewa mace mai shayarwa da mai ciki su sha azumi in sun gama shayarwa ko sun haihu sai su rama fatawar farko ce fatawar kuma jumhurin malamai ce mafi yawancin malamai fatawar su ke akwai fatawa ta biyu ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam guda biyu sayyidina abdullahi ibn abbas da sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu suna cewa mace mai shayarwa ko mace mai ciki to ta sha azumi idan tana jin tsoron za ta cutu kuma ba za ka rama ba abinda za ka riƙa yi hukuncin da hukuncin tsoho ko ne ciwon da ba a tsammanin ya warke duk lokacin da aka yi da ta sai ta ciyar da ne daya. To amma cikin abin da ya ban sha'awa an samu eh, magana ta uku. A shirin su bilkarrawi hafizahullah yana da fatawaye dambin waɗannan maganganun guda biyu a cikin littafin sa siya da kuma littafin fata mu'afiya. Sai ya ce macen da Allah ya kaddara mata ko je cikin haihuwa suke tana yin gwanne macen da ba ta hutu a haihuwa sai ga ta haihu bana ba ma ta haihu bacci ba ma wasu shekara fi shekara kila sai ta haihu to shi za ta rama sai irin waɗannan matan to matawar sayyidina Abdullahi na Abbasin da sayyidina Abdullahi ibn Umar ita ta fi dacewa da su macen da ta Allah ya tabi an da ita dabi'a ta ita ce wannan to kullum sai ta sha azumi idan ta sha azumi sai ta ciyar da miskini ɗaya ba ramawa a kanta amma macen da ke samun kadara tana da tajar haihuwa misali ta haihu na, tana shayarwa kila ba za ta sake samun ciki ba kila sai bayan shekara biyu ko shekara uku kaga ta samu tazara ko to a wannan tazarar ta take ta rama azuminta ba tare da tashiyar ba ina jin kun gane magana to daga an hada maganganun guda biyu duka an yi aiki da su Allah subhanahu wa ta'ala wa wannan fito ita bani sha'awa wannan kuma yake cewa malam ya halatta bayan karanta alqur'ani a cikin sadaqallahu alazim a abida ali malamai sun tabbatar da cewa ba a cewa sadaqallahu alazim in an gama karatun alqur'ani in ka gama karatun alqur'ani sai kai shi in kana da addu'ar da za ka yi a lokacin sai ka yi addu'a ba kuma addu'ar da ake rubuta a ƙarshen alqur'ani ba wannan addu'a ita ma ba ta inganta ba ka yi addu'a ta sauƙaƙa a gare ka domin alƙur'ani ibada karatun alƙur'ani ibada ne in ka gama karatun alƙur'ani sai ka yi addu'a malam ya halatta a yi ma bunsuru da malamai suna da safani a game da wannan amma magana ta inganci ya halatta za a iya ma su da naɗa amma a babu na tausayi ga akwai tausayi a ciki saboda dandaka tana ƙara masa mai ne ta ƙara masa girma sai ya zama tauri ka san barbara na rage mai girma ko tana tana tsotse shi tana tsotse shi ta rage mishi girma to ne amfanin bunzurun banda a yanka shi to ai ba duka za a bawa ba wani ya ce wai akwai haihuwa to sai a raba wasu a musu dandaka wasu kuma wanda ake bukatar a yanka sai a musu dandaka ya halatta to ina jin wannan ya ce menene hukuncin yin bismillah a bayi yayin yin alwala ana yin bismillah amma ba a ce ka a bayyana ba in za a yi alwala a bayi ce kai duk da akwai malaman da suke ganin yan bayi da ake na gama ma ba su da hukuncin bayi da wani bayi da shiga ba kwanta ba kai bacci ko wani daga kasashen waje yake shi aka shigo mishi da kayan da za a sa a bayi saboda rashin tausayin talakawa shirya shirye ta ya kare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله